a shirma na nishadi a yau na musamman ne domin kuwa za mu yi duba ne kan fim din mutum da aljan inda muka samu tattaunawa da marubuci da mashiryin fim din tare da bayyana mana jigo da dalilan da yasa suka shirya wannan fim din ku biyo mu domin jin cikakken hirar sunana balarabe murtala Muhammad Baharu ni na rubuta labarin kuma ni na bayar da umarnin fim din mutum da alja. Me ya ja hankalinka har ka rubuta wannan labarin? Kuma me labarin ya kunsa? Abubuwa uku su suka ja hankali na na rubuta labarin. na farko ainihin gundarin tunanin samar da labarin na hajiya balaraba ne dan da taimakon na rubuta mata a karo na farko ya sa na na da sha'awar yi saboda yadda tsananin labarin yake na cewar al'ada ne da tsatsube-tsatsube na bahaushe da irin abin da yake faruwa tsakanin mutum da aljan da kuma wasu abubuwa da suka shafi camfi da kuma addini na fim din da ya hada waɗannan abubuwa malam bahaushe ya yarda da camfi ya eh, kware da gaske akwai a ciki domin an nuna abubuwa da dama da suka shafi camfin a ciki kamar cewar kiyaye sharaɗin ita aljanar na umarnin da ta bashi sai ɗanyen nama da rana je binne a mm. tsakiyar gidansu mm. me jigon labarin kafin mi nisa cikin eh, jigon labarin mutum da aljan shine nuna wa masu kallo cewar abubuwa kan iya faruwa tsakanin mutum da aljan musamman irin auren da ake cewa yana faruwa a mm-hmm. tsakanin mutane aljana ta auni namiji mutum ko kuma namiji mutum ya aure mace aljana. Ka sa canfi a cikin um, fim din me yasa ka sa canfi? Saboda wani abu ne wanda kamar dukkan waɗanda suka yadda da abin da suke ganin cewar saba masa al'adance zai iya haifar da wata matsala mm-hmm. shi ne ya samu kai amfani da wannan dangane da bincike da aka yi akan irin mutanen da suke da wannan yardar imani da wannan abu musamman mutanen da suke karkara duk da ci gaban zamani da ake ciki amma har yanzu suna da irin wannan tunanin ko a ce idan kai abu kaza da hannun hagu mm. zai iya shafar ka ko in kai kaza lokaci kaza ko in ka hau kan juji matattara ce ta aljanu duk da irin waɗannan abubuwan ko kashe wani abu a yayin farauta wanda yake za a gan shi amma ya zo maka a cikin wani lokaci da baka saba gani ba kamar da rana eh. tsakiyar rana duk ka sa waɗannan abin a fim tunda na ga a ciki akwai sun je farauta za su harbi zomo ne ko haka ne sai wasu abubuwa suka faru eh wannan yana daga cikin abin da yasa a yanayin ɗaukar hoton fim ɗin ma aka nuna a cikin girjin rana ne wato tsakiyar rana mm-hmm. wanda akasarin mafarauta idan suka ji za san cewar ba a fiye yin farauta a tsakiyar rana ba saboda wasu abubuwa da kan iya faruwa mm-hmm. na rikitarwar rayuwa saboda haka da suka tashi zoman shi dauda ma'ana shi ainihin jarumin fim din shi ya fara ganin zoman saboda haka suka tashi zoman yana kirarin cewar gashi ya kama shi a hannu zoman ya ɓace bacewar zoman yasa suka sake ganin zoman suka sake bin sa da ya bi zoman na biyu sai kuma ya jefi zoman sai zoman ya mutu faduwa zoman da i ya je ga kan zoman zai ka dauki zoman sai ya ga jini yana kwaron daga kunnen zoman kuma a lokaci guda shi ma jini yana kwarin yau masa daga gindin kunnensa wannan yasa ya faɗi nan take ya suma da su kenan ya yarda da canfi da shi nan da yayi me hakan yake nufi eh abubuwa guda biyu da iga ya faru mm. na farko bacewa zoma a hannun daudan da farko mm. sannan na biyu irin yanda zoman bayan an kashe zoman ya bace take a gurin wannan ya nuna masa cewar lalle wannan zoman ba zomo ne da suka saba gani kai tsaye ba haka ma iya cewa yana nuna malam bahaushe cewa ba a yin wasu abubuwa da tsakar rana eh ga waɗanda suka yadda musamman waɗanda suke da farauta ko kuma suka san irin waɗannan abubuwa na shi'umanci na daji tun dan an shiga daji ba kawai namun dajin ake gani ba akwai wasu abubuwan da suke iya rikida. Cewa nake wannan da kana kokarin nuna um, al'umma malam Bahaushe cewa akwai wasu abubuwan da bai kamata a yi da tsakar rana ba wannan haka ne musamman ma shi sa labarin yadda aka ɗauko shi zaka fara ɗauko labarin daga cikin asibiti eh, to yauwa yanzu da kai zancen asibiti ita malamar asibiti ita jarumar jamila na gudu eh. nuna mana cewa kamar bata yarda da wasu camfe-camfe da wasu abubuwan al'ada ba haka ne me yasa aka sako hakan kuma daga baya sai ga abin da ya zo ya faru da ita ƙarshen yadda da kimiyyar ilimin kimiyya a duniyance a yanzu shine likita hmm. a zuciyarta saboda kwarewarta ta aiki ba ta yadda da wannan abin cewar yana faruwa ba takan ga cewar kawai yanayi ne da kuma wasu abubuwa da suke faruwa a yanayin tafiyar da rayuwar dan adam in aka samu kuskuren wani abu hmm. yake sa ake ganin wancan abin kaman aljanu domin za ki ga ita wadda ta kamar lafiya tana ce mata tun kafin a kawo yarinyar nan asibiti na ce ba ciwon asibiti hmm. bane iskano ne iskano ne ki ganin wannan to idan muka koma shi kuma can ita matar tasa eh, shin ta fuskanci cewa eh asabe kenan eh asabe ta fuskanci cewa dauda ya kamu da wasu iskokai ne ko kawai tana ganin canji ne yadda da cewar ma dauda yana mu'amala da aljanu ba har sai da aka yi wata gaba inda aka yi gida? Bayan gida. Ai gida mun ga lokacin da shi da kansa ya fara gida. To a dare ɗaya ai aka kammala ginin. Eh amma abin da aka nuna ai abin shi fim yakan nuna cewar abin yana cin gaba. Eh. So girin ya ci gaba ne lokaci daya. Kuma dai menene? Amma mutan gidan ai a fim din sun yi mamakin cewa a dare ɗaya kawai suka waye gari suka ga ɗaki an kammala ɗaki. Har kuma an nuna cewar ma ba a yadda yi ginin ba amma eh. mahaifinsa sai ya goyi bayansa. Saboda shi bisa tunanin fahimta ta mahaifin nasa wato shi ba mai angara ya san lalle daga dukan zoman nan ko kashe zoman nan wani abu ya alakantu da dauda shi ya sa har ya koma gurin da daudan ya faɗi ya je ya ɗebo ƙasar gurin ya dawo izo yi masa turare lokacin da yake turare ya fuskanci cewa lalle yana tare da aljanu a lokacin domin har sun bige wutar sun kama shi sun makure shi bawan za su nemi ta'annata shi to mun ga kuma wani yaro ya zo eh, ya fito da wani dan kurtu haka to kuma mun lura mun ga shi me yasa dauda da ita aljanar ta umarce shi ya je ya sayo nama ya binne a tsakar gidansu ya aminta da abin da ta ce masa da farko ya yi gaddama lokacin da mahaifiyarsa da ya zo zai tambayi mahaifiyarsa kuɗi mm. har ta ɗauko kuɗin za ta baya sai ce bai shi ma abin da zai bai da amfani to bayan ya juya sai ya ga mahaifiyar tasa ta juya ta koma ita rumaisa to wannan abin ya sake zabar da shi ya nuna masa cewa lallai idan fa bai ba wani abu zai iya faruwa shi yasa ya je ya so wannan nama ya zo ya binne a gidan. me kake so ka isar da wannan fim sakon shine cewar wanda iya da cewar ko kuma cewar aljanu suna mu'amala da mutane gaskiya ne amma ta sigar da idan ba wanda ike mu'amala da su ba babu wanda zai iya tabbatar da cewar ga aljanun to amma baka nuna mana yadda mutane za su yi kafa kafa kada aljani ya shige su akwai sai dai idan misali ko mai kallo ne bai fahimci sakon ba mm. domin kamar yadda kika tambaye ni cewar asabe bata san yana tare da aljanar ba mm. to zaki ga kusan dukkan ahalin gidan mm. babu wanda aljanar ba ta kama da shi ba sai ita asaban iskokan suna juya fuskan mutane eh suna shiga suna irin wannan saboda abin da aka nuna babu wanda yake iya ganin ta a siffarta ta aljanan har shi dauda hmm. har sai ta koma siffa ta mutum amma za ki ga ita asabe saboda tun farko an nuna cewar ko bacci za ta ta kan yi addu'a ta shafa jikinta ta kuma shafa jinjirinta eh. shi yasa a cikin fim din aka nuna daga ita sai jinjirin ne kadai ita aljanar <laughs> rumaisa bata iya yin kama da su ba bata kuma iya shiga jikinsu ba A fannin na gumi kuwa fitaccen jaruman nan ta Nollywood, Ini Edo da mawaƙin nan Sami Okosu sun bayyana cewa daga ranar 30 ga Oktoba shekara ta 2016 sun sauka daga jerin sunayen dakadan kamfanin wani kamfanin sadarwa da ke nan Najeriya. Jaruman sun shafe shekaru goma a matsayin jakadan kamfanin tare da nuna godiyarsu. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.